babi na arba'in after a month an ɗaura auren abubakar da khadija an sha shagali ba laifi abubakar ya rasa khadija kuma allah ya basa mai sunanta allah ya sa ta maye gurbin khadija a zuciyarsa sai dai fa mahaifiyar khadija amaryar abubakar ba ta maraba da wannan aure kawai dai abin da aka fi karfinka ba yadda ka iya kuma ga yarinya ta ji ta gani ta ce ta amince amma duk da haka ta sa a ranta ko bayan aure sai ta wargaza wannan auren don yarta ba za ta gama rayuwa da masaki ba tana lafiyayya amarya ta tare a gidan angon ta cikin shiga ta alfarma sun sha su iya amarci allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗayyawa bayan wasu watanni ya rayuwar aisha take ƙauyen tashar yaro aisha idan ka ganta ba za ka ce ita ba ce ba domin kamanninta gaba ɗaya sun sauya saboda rayuwar wahala ta tsufa tun kafin shekarunta su kama aisha dai matsalar jinninta sun dawo sabo a gidan alhaji nasar a duk lokacin da abin ya tashi alhaji ya umarni da a jefa ta a turken awaki a rufe ta idan ta koma hayyacinta ta zama mutum tukun a fito da ita haka ake wa aisha a koyaushe ba batun a yi mata addu'o'i ko a kai ta wajen masu magani haka dai rayuwar aisha ke tafiya idan ka ganta za ka zubar da kwalla kamar ba aisha mai mulki da iko ba duk ta susu ce satinta guda a turken awaki a nan take komai nata abinci idan aka girka akan turo mata ta windo a rufe ta ruf ita ɗaya da shike alhaji nasir a yanzu ya daina kiwon amma fawari da zarni da aka sani a turken awaki akwai shi a duk lokacin da hankalinta ya dawo zai umarce ta da duk ƙazantar da ta yi a ciki da ta share ta wanke haka kuma aisha za ta yi batun kuma kwana ga aisha ta daɗe rabanta da alhaji domin ya ce idan yana saduwa da ita kamar da dutse yake tare ita ma kuma ba ta jin daɗin jima'in idan yana yi da ita da ya ce ya sallame ta kar ta ƙara zuwa tarakarsa a zuciyarta ta ce ya fi nono fari a takaice dai aisha zaman bauta da wahala kawai take a gidan alhaji nasir bayan aisha ta ji sauki ne a fito da ita a turken awaki tana ɗakinta alhaji nasir ya shigo a tsaye yake magana ga takardar sakin ki na ke ki saki uku ba ribar da na samu a auren ki a sara ashe ke kyalkyalban ce fanko ne sunan mace ne kawai gare ki ba ki da abin da mata suke da shi kuma ake auren su don abin ni dai na biya saraki a banza ashe iyayenki suna sane ke mahaukaciya ce suka aura min ke ba tare da sun faɗa ba kun cuce ni amma kanku kuka cuta a hakar iyayenki in yi miki magani karyar su naira biyar ba zan kashe a kanki ba ni da za su maida abin da sadaki na ma in rage asara ina so in jefa mata kuɗi a cinyarta ga kuɗin mota na komawa zuwa gida idan ya yi shat kyayi bara a taimaka miki ki fice min a gida mayafinki kawai za ki ɗauka ki bar man gida ba na bukatar kuma ki ce za ki yi sallama da mutanen gidan ya riga ta fi cewa ki biyo ni haka ta tafi ta sa wata tsohuwar slippers nata suturar da ke jikinta ma riga daban dan kwali daban sani daban sun koɗe saboda tsufa gashi wani wajen ma a barke ne da ta zo bakin kofa ya bude mata umma ta gaida aisha tana fita ya rufe gidanta ta dubi gabar da yamma kudu da arewa ta ce tunda na zo gidan nan ban fita ba ina zan dosa ban sani ba gashi ba alamar mutanen da zan yi tambaya kawai ta doshi gabar tana tafiya tun ta hango wasu don allah ina zan samu motar maiduguri mata a nan ne za ki samu motar maiduguri da sauran ki kin ga ki miƙe nan idan kika yi tafiya mai nisa za ki hango babur idan kin hau ki ce a sauke ki a cikin tashar yaro to a nan akwai motar zuwa birni wato cikin kaduna idan kin shigo cikin kadunar ne ake samun motar maiduguri sai da aisha ta gaji da tafiya ta hango kwalta ta tsaya wajen minti goma ta kunta hango babur ta faɗa masa inda zai kai ta yace ta hausa ne sai ga aisha a tasha sai da ta shafa awa guda kafin mota ta cika aka nufi kaduna da ita a kadunar ma saboda rana ta yi ba fasinja mota ya daɗe kafin ya cika hakan ma sun ce ba za su samun maiduguri ba saboda ana rufe hanya karfe biyar iyakacin su yobe yobe ba sai allah ya nufa yin isa aisha ta amince da hakan sun ɗau hanya fatan mu allah ya kai su lafiya aisha ga ba waya a hannunta dan alhaji bai mai da mata da wayar ta ba shi yana ta asarar da ya ita ma saboda sanin halinsa bata ma tambaya ba ita dai burin ta ta ganta a gaban iyayenta lafiya a fortiscom suka kwana washe gari da safe suka dau hanya sai ga su a yobe daga yobe kuma suka hau motar maiduguri ciki ikon allah kuɗin da ke hannunta ya ishe ta amma fa a hakan ta yi mantenin ne ko abinci bata ci ba fiya wata ne kawai take tsaya sallama hajiya ta ji yayin da ta amsa sallamar ta ce shigo Aisha na shiga sai ta ga umman ta ba ta karbe ta irin na murnar nan na uwa ta ga diyarta ba sai ma wani irin kallo da take mata ta ce baiwar Allah ban gane ki ba daga ina ko dai an baki ran address ne Aisha kai kuka ta kubce mata momina ashe zaki kasa shaida umminki wa ta mike ummina ke ce haka kai wannan ba ummina bane momi kenan diyarki ce ta yaye hijabin da ke kanta Aisha sai dogon wuya da rama ta runguma mumunta. momi ni dai ce diyarki da kika sani ni da last week na kira wayar ki alhaji ya ce min kin tafi umara ya ga yana ga baki daura sabon sim nasu na can bane da zaki kira ni A gin na kara tirayan fon number ki 5 miss call ba daga ba daga karshe ma anti switch off na ce to za ki kira ni da kanki shiru shiru ba ki kira ba ko a yau na kira nan banki ba ta shiga aisha a zuciyarta ta ce idan ana neman makareci idan ka samu alhaji nasu to ka ga ka gama tabbas ka kai ni umra amma fa a turken awakin ka mami idan akwai abinci a taimaka min yunwa nake ji hajiya ta je ta zubo mata abinci aisha shinkafa ce da miya amma kamar kaji ta samu dan rabanta da irin abincin har ta manta ci take bata magana hajiya na ganin ikon Allah yau ummi na ne da ta sa da ba ta son abinci take haka kamar za ta cinye da kwana. Najib ne ya yi sallama aka amsa masa ya shigo bayan ya zo na ya ce mami ba kowa muka yi ne Aisha ta waigo yaya ina kwana idan shi ya zazzaro Aisha ke ce haka ni ne yaya na zuwa ba tare da sanarwa ba kawai sai ta ciro faifar da ke hannunta ta mika masa ta fara shan ruwan da ke gabanta ruwa mai daɗi ba na zartsi da ta saba sha ba aisha takardar saki na gani iya ya tun da yanzu na hankalta ina cikin hayyaci na za ku ci irin rayuwar da na yi tare da alhaji nasar Aisha dukkanin rayuwar da ta yi da Alhaji Nasir sai da ta faɗa wa iyayenta A to Z. Hajiya ta ce amma lalle Alhaji ya cika cikakken makaryaci wallahi sai na kai shi kotu ba dabba aka ba shi ba da zai yi mata renon dabbobi mutum ce kuma yar gata ki ga kayan jikinki wasu mahaukatan ma ba sa sa irin wannan kayan to ya taɓa inda ba za a bar shi ba. idan yana yi wa 'ya'yan wasu ya kwana lafiya to ban da diyata najib ne ya ce momi ya kamata dukkanin lamuran ki dinga fawwada wa Allah su ya kamata yanzu ki natsu duk abin da ya same ki makaddari ne daga Allah ki dinga janye kudurin ki na sai kin ɗau fansa ki bar wa Allah ya ɗaukar miki fansa a dukkanin zaluntar ki da aka yi domin sakayyar Allah shine mafificin sakayya ba zan haƙura ba na je kullum ina jan kunnen ka game da ni amma baka ji Allah ya huci zuciyar momi na ban faɗa haka domin na ɓata miki rai ba amma tunda kalamai na na ba su yi daɗi a gare ki ba ina neman afuwa a nan ne Aishan ta sa baki momi yayi na duk gaskiya yake faɗa ni duk abin da ya same ni gani nake yi sakayya ce ga waɗanda na zalunta Allah ya saka musu ni na ga darasin rayuwa kuma na yi hankali saboda haka momi ke ma ya kamata ki san yadda duniya take ciki a bar Alhaji Nasir da halinsa zai ga karshen sa idan har ni mai laifi ce bai ga sakayya a kaina ba zai ga akan sauran matan da ya cutar tunda ba ni kaɗai yake cuta ba ya ina son ganin abban fa domin neman gafara bisa abubuwan da na masa na yi wa mutane da dama laifi amma ba lallai idan na ga wasu na ga wasu ba amma zan yi iya kokari na duk wanda nake da ikon ganin su sai na je gare su sun yafe min domin haƙƙin su da ke kaina ba zai taɓa bari na naga ci gaba a rayuwata ba na ji daɗi wata da kika fahimci ke mai laifi ce kuma kin yi nadamar laifukan ki sannan kin yi ƙudurin neman yafiyar waɗanda kika cutar dama haka musulman ƙwarai yayi nadama bisa abubuwan da ya aikata tuba da kuma neman neman yafiyar waɗanda ya cutar usama shi ya cancanci ya nemi ki saboda cutar da ke da yi ba ke ba najib da ido ya yi wa aisha magana akan ta yi shiru kar ta tanka kuma ta fahimci maganar kawai ta ce mami bari na watsa ruwa a jikina yau wa kanwata idan na fita ko da kaɗan zan ɗan siyo miki sutarar sawa to burus ina godiya ya fice bayan sati ɗaya aisha da yardar allah ta murmure kamar lokacin zuwanta ba yayin da ta ya hana ta kudurinta sai ta maka alhaji nasiru ko ya ce shi yanzu abubuwan da suke damun sama ya ishe shi alhaji nasiru ya je tun ya kara ya rasa ya barsa da allah najib shi ne karfin gidansa yanzu saboda alhaji ya faɗa kwata sosai suna rayuwa ne ba bisa rufin asirin allah najib da aisha sun shirya tsirya da za su fita ne sai fara magana momi za mu fita da kanwata ta dan zaga gari ko jikinta na zai warware hakan ya yi kyau sai kun dawo ba ko ina su aisha suka nafa ba sai wajen usama don neman yafiya sun san halin momansa idan suka fada mata hana su zuwa za ta yi har wajen aikinsa suka je suka yi dace suka same shi bayan sun gaisa ni najib ya ba su wuri aisha durkusawa har kasa abba fahad na zo gare ka ne bisa laifukan da na aikata a gare ka na yi nadamar yin don allah don soyayyar ka da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ka yafe min usama shiru a zuciyarsa yake ce haka aisha ta koma yau ni ne aisha ba ta kira bani da sunana ba kai tsaye abban fahad ake cewa ni ne yau da kaina ba da igiyar aure a tsakaninmu ake durkusawa a gare ni hakan da kika yi allah ya sa tabbatuwar shiruwar ki ne abban fahad ya kai shiru baka ce komai ba aisha ni dama ban rike ki a zuciyata ba na daɗe da yafe maki Allah ya yafe mana baki ɗaya na gode abban fahad ba zan iya haɗa ido da umma ba da duk wani dankin ka saboda kunyar abubuwan da na musu amma dan Allah ka nema min yafiyar su ba kuma Aisha zan sanar da su kuma ina da tabbacin za su yafe godiya nake hatta da ɗana da bai san me duniya ba faɗa masa ya yafe wa ummarsa yanzu ba abin da ido na yake son gani face shi abban fahad yi min alfarmar ganin fahad in shafa kansa ko na da sanyi a zuciyata kar ki damu zaki ganshi idan lokacin ganin ya yayi to na gode ta mike ta fice aisha gidan su yakura da modi suka nufa dama hafsi ta ce mata su ban juna ba su sha wahala ba kuma da suka yi tambaya sun same su yakura cikin sauki ta ce ta yafe mata duniya da lahira amma modi ya ce san ba zai taba yafe mata ba sai dai aka sa baki da rarrashi tukun ya ce ya yafe kuma ba dan ita ya yafe ba don halaccin mijinta da ya yi musu a cewarsa har yanzu gajiyar mijinta suke ci saboda abin da ya ba su suka yi jari da su Allah ya sa musu albarka da shi suke ciyar da iyalansu har yanzu na yafe miki mijin mijinki Aisha ta yi musu godiya suka fice ya yafiyar nan da na samu na ji sanyi a raina duk da ba dukkanin waɗanda na cutar na gani ba a gaskiya haƙƙin mutum ba kyau ina ga kyau ƙanwata ki gode wa Allah da ya nufe ki da neman yafiya saboda neman yafiyar ma ba ce ba kowa ke iya nema ba wasu kuma girman kai ya musu yawa ba za su taba neman gafara ga waɗanda suka cutar ba Allah ya gani yarki waɗanda Allah bai nufe ki da ganin sa ba kewaye ta istighfari sai Allah ya yafe miki to yaya na ina godiya gare ka bisa gudunmuwar da kake bani Allah ya saka da alkhairi amin kanwata hakan shine yan uwantaka wani ma zan yi kokarin daura su a turba na Garbalanta? na ke jini na shikikiya Falmata tana fama da laulayin ciki irin nata laulayin mai wuyar sha'ani ne. Yana jijjiga da sosai ba ta iya komai kuma ba abin da yake zamar mata a ciki. Duk abin da ta sai ta harar. Gata da wari da kamshi duk ba ta son ji bisa dalilin haka ne ma hanan ta zo suka zauna tare. Ita ke hidimar gidan baki daya. Falmata kwanta take. Yayin da Hanna ta kammala ayyuka tana kusa da ita suna kallon Arewa 24. Fat ko na bacci Usama ne ya shigo cikin sallama. Bayan Hanan ta gaishe shi ne ta fice ta bar ɗakin. Zuwa yi dafa goshin falmata, my lovely wife, how is your body? I'm getting better. To alhamdulillah wannan bai koyi suna wahalar min da ke. ta ɗan tashi ta jingina dai ni da na san haka laulayi yake da ban yi aure ba to haba mai mai farki ba da mata mana daga laulayi har kin sare mata za su yi miki dariya su yi mana ai su irin laulayin su ba irin na bane ke dai kan ki kika sani mai husband gaskiya iya mu sun yi kokari da suka haife mu haka da yawa Allah ya saka musu da alkhairi ni kan mata daga ɗaya ba daɗi Allah ya sa masa ko na ce ya sa mata albarka dariya ya dinga yi mata au dariya ma na baka ko dariya mana baki ajiye min dozin ko ɗaya ba za ki fara faɗan haka ni da na shirya ki yi min dozin uku dozin hamsin dai ka manta bismillah idan za ki dama na ɗan sassauta miki ne don na fahimci ke raguwa ce amma tun da za a iya dire min dozin hamsin ai na ji daɗi gaskiya fa zan ƙara zara'a dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure domin ku hayayya fa zan yi alfahari da ku ranar alkiyama kin ga na kasance cikin waɗanda annabi zai yi alfahari da su to sai ka auro wasu matan su hayayyafa maka ni kam na gama haihuwa ani na rufe kofa mata ta ɗaya ce kuma ita za ta haifa min dozin hamsin in banda da abin ki to ina kika fara haifar ma na ki ce kin gama haihuwa to ai na ɗau hanya ne me ya rage menene ban gani ba amai fa idan na fara ban jin ciki na kamar za su fito mutuwa fa nake nake dawowa au dama ana mutuwa a dawo ban sani ba kai fa ka mayar da duk wata magana ta wasa to Allah ya daura maka lwalayin nan amin ya rabbi lalle ko za a ga tabara ba wani tabara sai jarumtaka Allah na roki haka sa mata ta yi lebo a ido na to me ya lebo ni shi ne fa kawai lokaci guda da ya fito shi kenan amma lolayin nan tun yaushe nake gaskiya fa laulayi ya fi lebo wahala amma je ki tambayi aminiyar ki akan lebo saboda ita ta taba za ta yi miki sharhi ni ma kuma sai idan kin haihu zan bukaci jin amsar da lebo da laulayi wanne ya fi wuya da amsar ki na yanzu ba zai gamsar da ni ba wuyar daya ki sani idan kin ji na dayan ma sai a bani amsa kiraye kirayen sallar da ya ji ne yi mike bari mu je mu bauta wa Allah abba ba ta dawo lafiya Aisha ta kammala zaman idda a kwana a tashi asarar mai rai aisha ta gama idar ta cikin yardar allah kuma martabar ta ya fara dawowa ta ci kwalliyar ta mominta ta dube ta to su umma ummi na kuma ina za a je ne haka tana so ta kai wallahi momi zan je wa hafsi ne oke idan kin je ki gaishe ta za ta je momi idan aka ga agwaluma a siyo min to momi na ta sa kai ta bace aisha ba ko ina ta nufa ba ba ce wajen usama tana zuwa ta yi rokin ya bata izinin ta shiga ganin aisha a ofis nasa usama abin ya bashi mamaki me ya kawo ta kuma aisha ta yi sallama tana murmushi bayan ya amsa ne ya ce da ita ki zauna ta zauna tana murmushi ta fara magana abban fa zuwa ta musamman ne a gare ka yau Allah ya sa wannan zuwa da na yi ya zamo cikar buri ne a gare ni ina ƙara mika godiya ta a gare ka bisa gafarar da na samu daga gare ka ta yi shiru na yan sakon sannan ta ci gaba da magana abban fa ka san Aisha a rayuwa ta namu da ɗaya take so wato abban fahad shi kadai Allah ya sanya soyayyarsa a zuciyarta na zo da kokon barata a gare ka ka tausaya wa zuciyata a karɓi soyayyata ka manta da duk wani abin da na maka a baya na yi nadamar yin haka kuma na yi alwashin ba zan ƙara saba maka ba zan kasance mai maka biyayya har ƙarshen rayuwata ta sauka bisa kujera da take ta durgusa don allah don annabi ina roƙon ka mai da ni ƙarƙashin inuwar aurenka kamar yadda nake a baya faɗa wa zuciyarki da gangar jikirki usama ya gama aure ya samu mace ɗaya tamkar dubu ta ishe shi rayuwa duniya da lahira saboda haka ita ma ta je ta nemi wani amma ba usama domin usama ya mata nisa miƙewa ta yi tana kana nufin kayan aure kwarai kuwa na samu matar aljanna wan in a million ai tsakanin aurenki da na ba jima ko za ki kashe ni ki kashe ta kamar yadda kika yi alwashin haka a baya ka yi haƙuri a fahad a gidan auren da na fito ni ce ta hudu kuma a hakan na zauna don dole na zan rayu da kai ko mata nawa gare ka ni kai nake so idan har ka amince matar ka ba ta gabana ni ko mata ta ce a gabana da bayana ba na nan kowa sai ita na faɗa miki ta rufe kofa kuma makullin da ta rufe kofar da shi ta jefa a kogin nilo ba wanda ya sai ya ɗauko makullin ya buɗe balle ya yi tunanin shigowa to ni kuma ko a ko a lahira ta je ta ijiye makullin ba a kogin nilo ba sai na ɗauko na buɗe kuma na shiga na zauna sinadarin ki dinga magana na masu ilimi a idan har kika tafi lahira naki ya kare kenan ba dawowa wa ke ga ya tafi lahira ya dawo ni dai na faɗa maka kai nake so kuma sai na same ka da kowanne hali ni ma kuma na faɗa miki ni na mace ɗaya ne yar aljanna to mu zuba magani shin wai ina ɗana ne ka yi min alƙawarin kawo shi ka cika alƙawari ba activities ne suka yi min yawa ko kuma kana sha'awar raba ɗa da mahaifiyarsa ba so ba a raba su wata wata tara ba wasa ba ne a duk inda nake sai ya nemi ni na ji dan Allah ki fite man daga office ina da abubuwan yi ko baka faɗa ba zan fita amma ka rubuta ka ce Aisha ba ta da miji sai Usama ko yana so ko baya so ta fice halin nan da yana nan ba a daina ba wanda kuskure ne zai kai na na ƙara aurar ki an yi ɗaya ba daɗi gwamma na mutu ba aure Aisha da na aure ki sai dai wani ya kwasa ba dai ni ba ko wani makusanci na ba ashe ba da da da daɗi sai yanzu kika san da ɗanki ba zan raba ki da shi ba amma kafin ki ganshi sai kin wahala aisha tana fita a ofis na usama ta kanta ya wani sara a daidaita sahu da har ta hau zuwa gida tana shiga gida da ta yi falo wani irin jiri ne ya ɗebe ta ta zube a ƙasa lokaci guda idan ta yi kakkafe kafofi da hannayenta suka san dare tana ihu wayyo za su illata ni wayyo za su nakasa ni umman tana kicin ta zo a rude. yanayin da ta ga Aisha ita ma ta fara ihu sautin magana ne ya fara fitowa daga dakin a tunanin ki mun fita a jikin ki ne muna nan irin wannan rana dama muke jira bakin ki ya furta kudirin aure mu nakasa ki to yau burin mu ya tuka mun tafi da kallon ki kin zama maka kauniya sannan mun tafi da jinki kin zama kurma sannan mun naka saki kin zama gurguwa sai mu ga mijin da zai aure irin ki dama mu muka mayar da ke baki da amfani a wajen tsohon mijinki idan yana tare da ke baki da bambanci da dutse ke wulakantar da mutane ko kin datse wa mahaifiyar mu yatsan ta kin sa an azabtar mana da ita yau mun dau sa dama ta ce miki zaki gani gashi kuma kin gani za a zagaye duniya don nema miki lafiya ba ke ba lafiya har ki koma ga ki ita ko momi ji ta yi ana ta taka ta dumdum amma ba ta ganin mai yin hakan can ta ji kamar wani duhu ya yaye da kyar ta iya tashi ta nufi kan yarta sai ta tabbatar da maganganun da take jiyo sautin murya ya tabbata ga diyarta ta girgiza ta ummi na shiru ta daga hannuwanta ina a kafa suke ta sa hannu ta taba ba sa motsi ta duba kafafu da hannayen sun shanye ta sa ihu amma irin abin da kuka yi wa diyata ba ta yi muku haka ba wayyo Allah kawai ta zube a ƙasa somammiya Najib ne ya shigo yana doka sallama shiru ba amsa kawai ya sa kai ya shige me zai gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya girgiza momi shiru momi karki mutu ki bar mu dan Allah Yana fa Aisha yana girgiza ta kanwata wayi miki haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku mai iraniya na suke gani a take ya kira darinsa kuma ya umarce shi da ya zo gida cikin gaggawa Aladu na zuwa abin da ya gani ya rage tashi ni kan wani irin ibtila'i ne haka take ta afko min ummi na haka kika koma hajiya na kwance a gadon asibiti sai ta fara motsi alhaji da najib suka zo kanta ta bude idanuwan ta sannu sannu allah ba baki lafiya ina aishin sun naka samun ita ba sun kurmarta min da ita ko ai da kashe ta suka yi yafi alheri da wannan rayuwa mara amfani da suka jefa ta a ciki mai wasu ta ka na kasar da ita aljanun da ke jikinta mana sun cutar da mu fiye da cutarwar da muka musu akwai hisabi a tsakaninmu da su ranar kiyama ya zuciya na kirje na tana juyawa wuya ta sankare alhaji ya diddiga ta najib ka je ka kirawo dakta sai ga najib da dakta dakta na duba ta yace sai dai ku yi hakuri rai Ya yi halinsa wani ƙara na ya zube a ƙasa somin me Alhaji ikon Allah yau wace irin rana ce haka a gare ni bakar rana da take ta bibiya ta da shirri. subhanallah Allah ka raba mu da rashin tawakkali irin na sudadin naje baya karbar kaddara surfurta kalamai marasa dadin ji so mai saurare bari mu dakata a nan shirin mu na gaba za mu tashi inda a Maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari Zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma Kware kuwa kantin ƙamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matuƙar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba. mu da Madamam ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirin mu, Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surrati shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani mai da kuɗi gida, Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko sari. Mun gore!